Rike doki yana daga cikin rayuwar mutanen manga. Ana amfani da doki sosai kuma yana da daraja. Sai dai tare da canje-canjen zamani da ake samu, mutane kaɗan ne suke rike da dawaki a yau. Abubakar Malam Musa mai lakanin suna Alhaji Kalla shine yake kula da al'adu a masarautar mai nisruwa ya yi ƙarin bayani. doki kuma al'adunmu cikin kashi ɗari kashi hamsin duka mun ciro su ne daga cikin addinin musulunci kenan doki ka san a zamanin annabawa ma an rike darajar shi an yi yaki da shi an yi abubuwa da yawa da shi mu yanzu lokacin da muke yara muna gani masu dawakai in suna fita kamar da marince wani ana cewa kirisa sai ka gani mutum yana saman doki dokin shi kadai yana rawa to mu da ba mu san teknikin da suke ba sai da muka girma ne muka san ashe taba shi ne ma ake daga mun gani doki yana ta kamantarakin nan sai mu fito muna taba muna cewa ku ji da Allah dokin nan rawa yake sai safi su ce ba rawa bane wa yake taba shi ne ake kuma mutumin nan yana so ya nuna karhin halin da dokin shi da yake yana son ya ja hankalin mutane alal misali in kana da doki in ka wuce dokin naka in ya koshi za a ce wannan mutumin yana jin daɗi a gidan shi amma in dokin ka ramemme ne ko yanzu yarinya ce ma za ka je ka tambaya a baka da aure za a ce kai da Allah shi da ko dokin shi ma baya iya rikewa zai rike muna ɗiya. kenan kaga baka samu ko to kaman irin wannan misalin ne mutane sun yi kula da dokinsu fiye da ma yanda suke kula da yaransu dalili yanzu yau in baka yarda ba cikakken babarbare ka tambaye shi bayan matar shi wane ne yake so zai ce maka dokin shi saboda mi saboda dokin nan kaman wani aboki ne na zama Yanzu idan aka zagaya a yankin Difa, mutane kaɗan ne ake gani da dawaki, me ya kawo haka? Eh yau al misali in aka zo jihan Difa, babu dawakai da yawa. Akwai dalilai wanda suka sa dawakan nan yanzu ba a amfani da su. Yanzu zamani ne ya canza. Yanzu zamanin kere-kere wannan na nasara ya sa yanzu kowa gurin shi ya mallaki mota to irin wayannan canjin ne ya sa mutane ba sa kula da da dawakan yanzu gani ake kauyanci ne ma aka ganka saman doki shin anya kai kana da doki kai ban da amma an yi tanadin su a kauye kauyen nan yanzu a kauye kauyen nan na maini babu kauyen da sarki bai sa ba aka sai doki ko da guda guda ne